bayan kammala zaben fidda kuni a tarayyar Najeriya kama da 'yan majalisar dokoki har zuwa shugaban kasa yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama na manyan jam'iyyun da za su fidda da wanda za su yi masa takarar mataimakin shugabancin ƙasa wanda ake ganin cewa hakan na iya zama masa babban kalubale a gaban su yanzu dai a iya cewa babban jam'iyyar adawa ta PDP wannan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar na nuna ta nazarin wanda zai masa takarar mataimakin shugabancin ƙasa na neman kuriya a wajen wasu bangarorin Najeriya yayin da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar AP apc da ya kasance dan takarinta na shugaban ƙasa shi ma na fuskantar makamancin matsala dan dukkaninsu sun fito ne daga shiyoyi daban-daban amma mutane da masu karfi ta fannin siyasa wadda dukkaninsu ake ganin cewa wannan shine irin siyasa da za a yi ta na farko da sai sun dauko mutum mafi karfi a sassance kafin su samu ƙuri'ar wannan shiya yanzu dai waɗannan 'yan takara na zayyacin sauran jam'iyyun adawa da su mara masu baya don ganin cewa sun samu nasara a zaben 2023 ko da shige dukkanin jam'iyyun biyu na fuskantar koke koke a wajen magoya bayan su wajen zaben da guni da wasu suka nuna kin amincewansu game da haka yayin da wasu daga cikin su suka fice suka bar jam'iyyun an dai samu karfa karfa a wajen wasu gwamnoni da dama na kokarin dasa wanda suke goyon bayan su sai dai a kasari sukan samu turjiya a wajen al'umman su har ma sukan bige da masu shewa da alamun sauran jam'iyyun adawa ba kasafi ake jin su ba don saboda masu gidan rana wanda ko yakin neman zaben ba su samu zaga wasu jihohin jam'iyyun ba haka zalika jaridan daily Najeriya dai ta ambato wata turka-turka da ke aukuwa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC wato a tsakanin mutum na uku a tarayyar Najeriya kuma shugaban majalisar dattawa na tarayyar Najeriya sanata Ahmed Lawan da kuma wanda ya ci zaben fidda kuni na jam'iyyar APC Alhaji Bashir Machinama na gimika masa tikitin sake tsayawa sanatan da Alhaji Machinaman ya yi bisa bayan bayanai da ke fitowa na nuni da cewa sanata ahmed lawan ya sayi tikitin ne na tsayawa takarar shugabancin kasa da kuma dan majalisar dattawa wanda ya mika ma alhaji bashir macinama tikitin tsayawa majalisar dattawa kamar da yadda wasu yan siyasa ke yi amma daga bisani alhaji macinama ya ce ba da shi ba gada kotu don kuwa shi ya lashe zaben fidda kuni na jam'iyyar apc na disney tv sanata ahmed lawan ta wayar tarho amma da alamu wayar sa kashe na kuma tuntubi alhaji macinama sai dai bai amsa kiraye-kirayen da na dinga yi masa ba na kuma aiki masa sakon ta kwana amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wata amsa daga gare shi haka zalika shi ma shugaban majalisar dattawan sai dai wani bayani na nuna da cewa waɗannan mutane guda biyu da gwamnan jihar Yobin da kuma wasu jigajigan jam'iyyar APC suna ta gudanar da tarurruka daban-daban dangane ganin cewa an shawo kan wannan lamari da ke nemowa zaman tamkar karfin kafa da alamu dai ana iya samun irin waɗannan takaddama a tsakanin masu riƙe da mugami da kuma magoya bayan su na da ta bakin wasu al'umma shi da arewa masu gabacin Najeriya game da wannan sabon damuwa tsakanin shugaban majalisar dattawa sanata Ahmed Lawan da kuma Alhaji Bashir Macinama ga dai abin da suke cewa a sunana Ibrahim Gwamnan Shaliza ba yadda za a yi ka zauna a wurin shekara ashirin yanzu duk bata ishe ka ba ka tashi kuma kana hanga to da da in ya samu shugaban kasan sai a yi ya shine kuma zai kawo wani wanda zai sa a zaman uh, uh, uh, Bashir Macina kuma zai ci amanan su idan har ya mayar ma Ahmed Lawal ta sunana Tijani Usman Bello a nan garin Maiduguri ya rike ne don handama yana hangen can kuma ga nan ya rike to amma kaga idan Bashir din ya tsaya tsayin daka akan cewa shine ya tafi akan wannan sanata din ni yayi min daidai ina mai goyon bayan shi ɗari bisa ɗari shi ma ya je ma al'umman shi aiki ni sunana Muhammad Ibrahim wannan jama'a ne suka yi wannan zaɓin daga ƙasa har zuwa inda aka samu yanzu idan wayansu kuma wanda ana ce musu ko jigon eh, jam'iyya ne ko na fati ko na wani abu sun zo da suka ce a ah, mu cire wannan musawa nan daga nan fa gwamnatin da aka kafa zai fara rasa karbuwa na jama'a haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya